kana wakiltar Allah ne fa kane wa jama'a bayanin abin da Allah ya faɗa wannan aiki ne wanda yake ƙaramin aiki jama'a kamar jiya ne ina magana fatawa ita jama'a fatawa fa ba ƙaramin aiki ba ne in aka ce ka yi fatawa kamar an ce ne ga wata takarda da Allah ya aiko kai ka sa hannu a madadin shi yanzu dan Allah kana darakta haka fiddan ba gwamna ne ya aiko ba yana ingila sai aiko da takarda sai ka ce ina gwamna zai sa hannu kawo aini ma da darakta ne zai yiwu ba zai yiwu ba lamma ka dubi yadda yanzu ake fatawa sai a tambayi mutum a karama kallawa ina hukuncin kaza sai ce ko da dai ban sani ba amma haram ne wai bai sani ba amma haram ne ka gani fa bai sani ba amma haram ne ko da dai ban sani ba sai da ya ikirarin jahilci ga kanshi amma kuma haram ne don Allah jama'a ku duba irin wannan abu a yi wa mutum tambayar da yake ya san amsar ka gaskiya ce amma wai in ya bada amsar za ta zama daidai da abin da 'yan wata ƙungiya suka faɗa wadda shi baya shiri da su don haka sai ba da amsa saɓanin wannan ainihin abin da yake daidai wanda hadisi ya tabbata a cikin al na al-imam al-hakim abu abdullahi ne saburi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wanda duk aka yi wa fatawa ba da ilimi ba to laifin shi ya koma kan malamin da ya mai fatawa wanda duk aka yi mai tambaya ya san ga gaskiya sai ya ba da amsa akasin abin da yake gaskiya ne to haƙiƙa ya ha'inci waɗannan mutane da suka yi mishi fatawa ya sa kwanaki wasu masu buga wata magazin a Lagos suka zo muka hira akan akwai mujtahidai a Najeriya ce me zai hana a ce akwai mujtahidai ce amma dai na daga cikin sharuɗan da malamai suka faɗi akan mujtahidi bayan ainihin ya samu ilimi sai ya zama mai tsoron Allah tsoron Allah da zai da son zuciya sannan za a kira shi mujtahidi domin in mujtahidi ya zama sahibu hawa to an shiga uku mujtahidi wanda zai iya bada fatawa ta aiki ga duk kasar nan ko ga wasu al'umma ko akan wata ƙabiya ya zama ga tsabar ilimi yana da shi amma kuma abin da ya rasa shi ne tsoron Allah ya ya rasa komai domin an zo an yi wa sayid na abdullahi dan abbasu tambaya aka ce aka rama kallahu mu'awiya in ya tashi wuturi raka ɗaya yake gyal ya sallama sai ce ya dace da sunna kuma kai baka san malamin ihu bane ku karanta hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabu fadail sahaba babin faladar sayyidina mu'awiya amma ba kungiyar ɗaya ba muawiya yana gefe guda ibn abbas yana gefen aliyu yanzu kai dan Allah dan kungiyar kudu da dan kungiyar arewa kungiyar ɗaya ce sai dai bindiga ta fashe manufar ɗaya ce amma saboda wasu saɓani da suka shafi harkar siyasar tafiyar kawai amma sai wane ce kaza daidai ne sai wane ce ba daidai ba ne gama ina zamu kai kanmu ko kun san wannan shi ya taimaka ɗaliban ilimi suka wayi gari a yau suna wulaƙanta malamai sai ka ga ɗalibi ne ya tabbatar da cewa karatun shi bai kai na wane ba amma sai wane ya magana sai ce da Allah kuma ne kike wannan magana kuma in an ce mishi kai ka taba ganin littafi ka ma da malamin ya faɗa zai ce bai taba gani ba amma ya dauki maganar maganar banza me yasa saboda an bar malamai masu son zuciya da jahilci da rashin tsoron Allah suna ta jawabi a cikin jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to Allah maɗaukakin sarki dai ya yi kwaɓa a cikin alkur'ani ayoyi da dama a kan yin magana a cikin addini ba tare da ainihin ilimi ba na daga ciki Allah yana cewa kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha hawa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah madaukakin sarki ya hana alfasha ta sarari da ta ɓoye duk wani abu wanda ya cancanta a kira shi alfasha munanan maganganu ne a shari'a ne sharri ne ƙazafi ne ƙarya ce liwaɗi ne zinace-zinace maɗigo yankan kai maguɗi da duk wani abu allah maɗaukakin sarki ya ainihin haramta sannan allah maɗaukacin sarki ya haramta duk wani abu da ya cancanta a kira shi laifi wanda laifi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fito da bayanin shi sarari yace al-ismu ma haka fi suka waka hita an a alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuci kuma baka so mutane su gane kana yi yayin da kake tare da matarka tana faye da hijabinta da niqabi ko ba niqabi a mota ha alfahari kake yan aka sha ai na ganka da uwar gida ran ne sai ce ai zamu je yawon sallah ne ha alfahari yake an gan shi da madam an gan shi da first lady din gidan shi haka ne ga ma gan shi da wata mai ainihin kudaden jirfa da t-shirt sai ke anya ka dai nazari ba ni ba ne kai ba na ne ka gani kariha an yi tala'a alaihi ba ya so a gano shi to ga wannan tsayawar shi da mai kudaden wandan na ya nuna laifi ne duk sanda ya zauna yana shan mirinda in aka ce ga abokin shi ko tsirikin shi ya zo ya zauna a wurin sai dai dan ja baya ce a barewa baba kwalba ɗaya shi ma amma in kwalbar ta ce a hannun shi fa matukar ba ya gama buguwa ba ne ya haɗu raf zara jikin shi zai gudu kaga wannan kawai ya isa gane laifi ne sannan walbagaya da kuma ainihin albagayu bagayu shine zalincin ka je ka samu wani kawai ka daddatse shi ka sassare shi kamar yadda yan shi'a suka yi malamin tafsiri a zaria ya kamata mu bayyana muku hakikanin abin nan don an je an rubuta ƙarya akan wannan abu malami ne yana tafsirin azumi ana zaune suka je suka sa ainihin wuka suka zunduma mai suka fasa gulasin eh, suka yi ta yankar jama'a amma da suka tashi suka ce wai an je kona gidan malamin su ne don haka wai suka ɗauki falsa to da aka kure su aka ce amma tun daga wurin kona gidan malamin naku har zuwa inda kuka zo wadda tafiya ce wadda ta kai daga ƙofar mata misali daga ƙofar mata ta kai cikin sabon gari fa tazarar duk wannan tazara ba ku samu ko ɗaya kun buje ba sai da aka zo aka fara ne sai kuma suka ce a an zagi malamin su ne aka ce a ku ne san abin da za ku faɗa to wannan bagai ne amma da suka sai kuma suka rubuta a jaridar su wai duk inda aka haɗu da zuwa zai a bubbuge a miƙa wa 'yan sanda wai 'yan sanda sun ɗaure waɗannan yaran gini ku tayarwa da kanku fitina fitinar da ba za ku iya kaiwa ba haka siddan a ce malami na tafsiri jama'a mukabalanta ce muka tura musu muka ce duk wani malami in watan azumi yana zama ne wa almajiran shi tafsiri malamin ku ya zauna ya muku tafsiri idan malami ne ya magana da to wannan kalubalen har wani ya kawo ya ce shi in aka kawo tafsirin malamin tafsiri irin yadda malamai suke tafsiri zai sai kasa din naira dubu ɗari yana gusau ta jihar zamfara aka yi kaɗa aka raya suka kasa to shi suka zo su kashe malamin tafsirin wasu ai mutuwa kwalba kenan da eh, yawa tun da dai suna su ba zai iya ba to na kowa ma kai yayi wannan albaghi ne bi ghairi sannan sai Allah ya ce wa an tushriku billah haka nan Allah ya haramta muku ku yi shirka Allah ya hana shirka ma lam yunazzil bihi sultana domin shirka wata hanya ce da ake ainihin gudanar da ibada wadda Allah bai saukar da hujjar da za a yi ta ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku da ilimi a kai al'allama shekul islam sani abu abdullahi ibn Kayyimil jauziya ya ce idan ka dubi ayar nan da kyau za ka ga Allah ya fara shiryo laifuffuka ne a gwargwadon muninsu laifin farko da ke da muni a nan shine alfawahisha ma zahara min hawa ma batsana sannan Allah ya biye baya da ainihin bayani akan jimillar ismi laifi sannan da albaghi bi ghairi alhaq da Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ya nuna cewa to shirka tana sama da waɗannan sai ibn al-qayyim ya ce to a nan ne zaka gane cewa magana ba tare da ilimi ba ta'adinta ya fi shirka ta'adi ina son ku bambance tsakanin ta'adi da girman muni girman munin laifi babu munin da ya kai shirka amma barna barna to a musulunci babu abin da ya kai barnar a takawulo alallahi da gairi ilmi mutum ya yi magana ba tare da ilimi ba domin barnar shirka tana tsayawa akan shi wanda ya shirka ne amma a takawulo alallahi ka yi magana magana a madadin Allah ba tare da kana da ilimi daga Allah ba a nan kuma kana gayyatar mutane ne su zo su bi wannan magana don haka da Allah ya kawo nassin alkur'ani akan masu rubuta littafi su ainihin yi da'awar cewa wannan daga Allah ne da ya ce wailun na ko yaktubuna alkitaba bi aydihim kulu na hadha min indillahi liyashtaru bihi nan qalila me yasa ke cewa sai sake cewa fa wailul lahum mimma katabat aydihim sai sake cewa wa wailul lahum mimma yaksibuna ka duba wailun guda uku ko ɗaya aka saka ka ka shiga uku balle uku a uku wailun ba ita ce shiga uku ba misali da hausa an ka tashi ba da ma'anarta to wailun ta farko akan rubuta wadda suke su rubuta ƙarya su ce daga Allah ne a halin ƙarya suke wa Allah Allah ya ce wailun akan wannan abin da hannun hannunsa yake rubutawa wailun ta farko akan da'awar danganta abin ga Allah wailun ta biyu akan rubutawar wailun ta uku akan abin da suke ci sakamakon wannan to wannan jama'a in kuka dubi na daga abin da ya kawo bala'i ko da a ƙasar nan karka tafi da nisa wallahi at taqawlu ala allahi ko al qawlu fi dini bi ghairi ilmi magana a cikin addinin musulunci ba tare da ilimi ba kuma mutum ya samu damar yayi magana sannan kuma ya samu masu sauraren shi su karba Allah ya kiyaye to ayoyi akan haka suna da yawa kamar yadda yake a sanannun abubuwa ne waɗannan sai dai kamar yadda aka lura ta muna ta taƙaita maganganun ne wanda ya tabbata a cikin hadisin abu dauda sahihi kamar yadda al-imam al-hakim ya inganta shi kuma zahabi ya amince da wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nau'in alƙalai guda uku ne nau'in farko yana aljanna guda biyu kuma suna cikin wuta na farko shine alkalin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita wannan zai je aljanna insha Allah na biyu wanda ya san gaskiya ya zalunci a wajen hukunci wannan dan wuta ne na uku wanda yake ya tashi hukunci din gaba ɗaya sai hukunci da jahilci to wannan ma wuta zai tafi <laughs> hukunci da jahilci bai san gaskiyar ba balle aiki da ita ya kai shi wuta wannan kuma ya san gaskiyar amma ya aiki da ita duk waɗannan abubuwan suna kai ainihin mai yin su ainihin wuta Allah ya kiyaye to ya kai dan uwa mai saurare idan ka gane wannan sai ka fahimci cewa idan jahili ya shiga cikin harkar ilimi ya rinka yin fasawa a cikin addini ba tare da ilimi ba da ganganci yake yi ko kuwa ba da gangan ba don wani wallahi yana fasawar. shi bai san ba shi da ilimi ba la yadri annahu la yadri to wannan mai maganin shi to cewa suka yi sai a karantar da shi yau amma irin namu masu saurin kai duka ne kawai maganin su hukuma ta saka su a kurkuka a jirgin su don idan hukuma ba ta shiga cikin abu ba abin da ya zalunce mu a najeriya jama'a da hukumomin ya zama ba na musulunci ba ne in ba haka ba dole ne za a takura magana a cikin addini sai wanda ya cancanta ya yi ta domin yanzu idan da za a kama ka da uniform ɗin sojojin najeriya a halin kai ba soja ba me za a ce kayi sojan gona gwamnatin ƙasa ta ce kayi mata sojan gona hukumar sojoji ta ce kayi mata sojan gona to abin da yake faruwa kenan yanzu ana yi wa malaman musulunci sojan gona wannan yasa har aka waye gari da yawancin malamai na haƙiƙa sun ɓace a cikin 'yan jamus ku auna da kyau jama'a idan aka ce Allah ya kawo mu wani yayi da ake na wani yadi wanda yake mai tsada ne ana sai da shi dubu hamsin idan aka je aka bugo jabin shi wanda ake sayar da shi dubu biyar biyar masu jabin nan za su fi yawa don haka ko ka zo ka sa na dubu hamsin din ɓacewa za ka yi a ce me dubu biyar ce a halin dubu hamsin ka sa yan jabin malamai sun yi yawa da yan jabin suka yi yawa sai na garin har suka saje a cikinsu har aka waye gari ba a iya bambancewa sai waɗanda Allah ya nufi a iya bambance wasu Allah ya kiyaye to sakamakon wannan sai zama kamar magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya wa ilimi ciro daya a waye gari duk mutane sun zama jahilai a ba haka Allah yake gudanar da tsarin shi wajen dauke ilimi ba walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama'i sai dai ana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai malamai waɗanda suka cancanta a kira su malamai sai da suna ta rasuwa suna ta rasuwa sai a waye gari malamai sun rasu mutane su laliba dama da hagu su rasa malamai sai su ɗibo jahilai sai a ta naɗa musu sarauta a ce wannan shine shugaban malamai a ce wannan shine shugaban kwamitin malamai a ce wannan shine ɗan malikin malamai wannan shine ɗan masanin malamai duk jahilai ne baki ɗaya in ka tattara su gaba ɗaya ba su kai mukaddima a halari ko kawai amma rashin malamai ya sa waɗannan an yi recognizing su an gane su an tabbatar da cewa su malamai ne saboda malaman sun ƙare idan haka ainihin ake wayar gari sai ilimi ainihin ya ƙare Allah maɗaukakin sarki ya da mu jama'ar musulmi jahilcin nan da muke ta magana muna nanatawa wanda yake haifar da bid'a a cikin addinin musulunci malamai sun ce jahilci yana da launuka daban-daban amma munan muna magana jahilci ne ta launi biyu rak jahiltar abubuwa guda biyu yana haddafar da bidi'a ta faru a cikin addinin musulunci jahilcin farko aljahalu bi asalibin lugha aw tajahuliha idan kake ba kai malanta a musulunci amma baka san larabci ba to babban matsala ta faru gama shi ya yasa kuka ga bature da ya tashi sai ya baiwa turanci da lissafi priority a kan hatta abin da ka je ka karanta duk abin da ka je karanta a wata jami'a a Najeriya in ka ci turanci da lissafi ba ko an baka daga baya za a zo a ce an warware ko kuma kai marmaza ka kawo kafin lokacin graduation in ba haka ba a kore ka jama'ar yan boko haka magana nan take ko ba haka ba amma yau a musulunci akwai malamin da bai iya larabci ba bai iya larabci ba da zai tafi saudiya yau a sauke shi a wani ɗaki ana bugo waya da ya je zai ce to mutanen ku ne kuma gashi mutanen ku ne amma a ƙasar ku kuma shi ke gaba da kai a malanta amma nan kuma an zo bai iya larabci ba to kaga matsala ta faru zahar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas jama'ar musulmi ta yaya za a yi mutumin da bai san yadda za a yi wa ainihin musanna raf'a ba bai san yadda za a yi mata jarra ba asma'ul khamsa bai san da menene ake musu rufa'a ba ko jarra ko nasu ba bai san mecece siffar fa'ili ba balle maf'uli bai san yadda wa mudafun ilaihi ya bambantu da na'afi da man'uti ba wannan a nahau kenan fa bai san wannan ba mutumin da ka latsa shi waƙoƙin larabawa bai san komai daga ciki ba mutumin da baka latsa shi ilimin tasiriti bai san komai daga ciki ba bai san bambancin haraja da akharaja ba misali to amma ka ce ka naɗa wannan shine babban malami mai fatawa na ƙasa baki daya don Allah akwai bala'in da ya wuce wannan da musulmi suka samu kansu a tafsiri mutum yake yi da aka miƙo mishi wata takarda ya yi bayani yana cikin tafsirin ba a kan asma'ul hamsa ne turfa'u bil wawu sai ce to kunga ana ɗaga su da wawu watun sabu bil alif sai ce kunga ana tokare su da alu wasu jarru biliya da ya ake jan su bayani ake neman yin shi zai ɗauki madarar larabcin kawai ya fasara sai ce su masu sauraron su suka fi shi jahilci domin da sun ce to ala gafata malam muna kan mu yadda ake tokare shi da alu a tokare mana mu gani ko ina karfafa wannan magana domin na san ɗalibai da ke da'awar cewa su ɗalibai ilimi ne na sunna a yanzu ba sa bai wa harshen larabci muhimmanci wanda har 'yan bidi a ne musu tabajiji da larabci ciwo ai bai iya larabci ba wallahi kowa ya dage malam a buɗe ajin larabci kuma a bashi muhimmanci mutane ku iya nahau ku iya sarf ku iya balaga ku iya adab ga a rana a zariya kan garin mu sai ka ji an ce karatun banza da dan banza baya yi shu'ara ta kenan karatun banza ne domin duk waƙoƙin yan iska ne su imrul qais ko amma ba ka ganin area boy suna yi ɗaliban ilimi ne ke zuwa ana biya musu a tsoro yanzu shu'ara'un nan da za ka je ka samu malami da ya santa ka na ƙalce ta yana da wahala ka karo da wata kalma ta larabci a rayuwarka wadda sai ka koma dictionary sai ka koma a abin nan eh, kamus duk kalmar da kai karo da ita kawai sai ka je a ah, yau ai ga mawaki ka ya faɗe ta kawai shikenan sai ka wuce ba ruwanka da kamus kamus sai ta shan kura kai kanka ka zama kamus to anan ne zan yi amfani da wannan damar kuma in bugi jaki in bugi taiki ɗaliban sunna suna da kuskuren cewa ba za su je tsoro su karatun tsoro ba sai a ce wannan karatun da Yo addinin ma na da muke dan uwa addinin ma na da muke in kai sabon addini ka bata ai shine addinin bid'a ai wannan karatun da kake gani na tsoro shine asalin karatu kuma shi ne karatun gaskiya da za a yi minar jiljati ilal jilda idan ka je ka biya baka iya ba kai kanka an zo zaka ka shakar makallawo na da bai zauna ba don haka a sake maimaitawa amma karatun lacca karatun syllabus karatun semester ai mu dan an karanta hadisin farko shi shikenan kwana biyu kwana uku sai a ce jarabawa kana gama sai a baka certificate a ce ya iya kana zuwa ka budo mishi ka ce idan imam malik ya ce balagari anna fulanan kaza kaza kala ne matsayin wannan hadisin sai ce to shi kenan sai fara mazurai me yasa bai zauna ya karanci motsa yadda ka kamata ya kamata jama'a ku fahimta akwai alheri a cikin karatun soro alheri mai yawa al'imamu ibn hajjirin al'askalani ya ce ya koyi karatun al-mu'jamu saghir na al-imamu tabarani a karatun zaure ya sauke shi daga azahar zuwa la'asar karatun zaure ibn hajar ne bulugul Mara, karatun tsoro kusan zaka ga galibin malaman nan nabu da suka rasu shekaru biyu zuwa uku da suka gabata galibin karatun tsoro suka yi galibin su ba su da certificate irin su ibn al usaymin irin su al-albani irin su eh, nasir din al-albani irin su bin ba zama kamantansu ba tarin certificate suka tara ba karatun na tsoro ne yo amma ba sukar karatu muke irin na haya islamic ko kuma na university ko na fce ba amma abin da muke cewa kai ne digiri da digirgir da dingirewa daga jami'a kar ka saka girman kai cewa malaman sauran anguwarku aikin banza ne ka je ka yi wannan karatun domin akwai awareness a ciki domin kai ƙara karatunka kuma a tsoro to akwai gidadanci da tsoro yanzu ka kira malamin tsoro ka ce addu'a nan ya kalli jama'a nan duk sai rude salati goma zai ce ga annabi kuma kuwa duk sai rude dan bai saba ganin haka sannan ɗalibin da ya sauke littafi a gaban malamin shi kadai ko ya iya larabcin in ka ce mishi ya miƙe larabci sai ya ainihin ji abin ba wai dan bai saba ba domin shi kaɗai ya sauke littafin amma wanda ya je haya islamic ya zauna a cikin aji an yi mazure an yi kaza an yi kuskure an gyara in yi miƙe yana jawabi to sai ka ce dukkan shi larabci ne to inda za ka yi dabara sai ka haɗa biyu ya kai ɗan uwa ka je kai haya islamic ka je ka yi arabic hausa ko arabic english ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka zama dokta a larabci sannan sai ka dawo anguwanku kuma sai ka zo ka samu shu'ara'u ka karanta ka samu makamatul hariri ka karanta ka samu abin da ya shafi littafai irin su mulha da irin su alfiya da irin su alkafiya da makamantan waɗannan ka karanta wallahi in ka fito to ka zama gagaraba don gagararru a cikin larabci insha Allah yo amma ka ce malaman malaman soro me to kai kuma kai ma ba komai ba to ka yi wa musulunci biyu babu kenan su ba komai ba kai ba komai ba ya kamata mu gyara wannan kuskuren wasu suna cewa yo malaman tsoron yan bid'a ne ku daina wa mutanen kasar mu hukunci saboda wasu tsiraru masu surutu a rediyo sun lalace mutanen kasar mu musulmi ne mutanen kirki amma sun fada cikin kurakurai da dama saboda rashin tashi yi wa'azi ko saboda tsoro ko makamantan haka wasu wallahi ba yan bidi'a ba ne yan al'ada ne akwai bambanci tsakanin dan bidi'a da dan al'ada dan dan bidi'a shi ma'anar shi mugu ne ya ya ƙaƙaro kuma yake kare ta shi ko malamin al'ada ba ma ya son ya bayyana kanshi ko ya kanshi yake yi duk sanda ya ga malaman suna kuma sai nemi ya sa rigar ya to da yawanci wasu malaman da ke tsoro ba malamai ne waɗanda suke da muguwar manufa ba musulmi ne bayan Allah sai dai mu ai ba mala'iku bane jama'a ba annabawa bane duk mutumin da ka mu'amalance shi sai ka samu wata na kafa da shi kamar yadda zan zo in mana magana a nan galibin kuskuren ɗaliban ilimi yau na sunna wai so suke gaba ɗaya malamai sai sun zama kamar mala'iku sun zama laya a sunan Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma eh, yu'maruna sai ya zama malamin da bai da kuskure kakaf yasa suna tare da malamin shekara goma ran da ya kuskure bai zai su watsi wannan sifa ce ta hawar jawa ku da kuke tare da shi da kun ɗauka cewa ma'asumi ne shi'a ne suke da aƙidar ainihin isma a kan ainihin limamansu kamar yadda ba da daɗe wannan za mu zo ne amma ahalus sunna sun yarda cewa malami na farko daga cikin malaman al'ummar musulunci abubakar ne da shahadar sahabi abu sa'id da ya ce wa kana abubakar a alamana amma sun yadda hatta abubakar yana kuskure da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar ya fassara mafarki annabi yace ka dace wani wurin ka kuskure to amma yanzu idan malamin sunna ya kuskure wai duk ɗaliban sun ce to ya ka ba to yayi ba to ashe kai dama kana da akidar cewa shi annabi ne ko mala'ika ya kamata mu gane wannan in ka ce za ka yi karatu wurin malamin tsoro za ka karanta fiqhul malikiya ne za ka karanta al-fiqhul muqarrar ne za ka yi karatun al wani haya, a ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai ka same shi misali sai ka ga yana rage gemu yana wannan shi kaza je ka kai karatun ka, idan kai karatun ka, me yiwa kai din nan ka zama sanadin shirya gare shi in ka karanta tarihin malam muhammad nasiru dinar albani da ya fara da'awa sai da suka samu matsala da mahaifin shi da tafiya ce tafiya mai ya faru mahaifin nashi sai ya kira shi ce zo muhammad domin shi uban ne nasiru dini ai shi sunan shi muhammad sai ce zo nan muhammad sai ce a hayaita ni hayyakallahu kai ka raya ne allah ya rayar da kai kaza da kaza ban san hukuncin shi ba sai da ka bayyana mini bayan ne jayayya da kai na je na duba na ga haka ne sai malami ya karantar da kai daga baya sai wata shiryar ta zo mishi ta hanyar ka to jama'a jahirtar lugar larabci tana haddasar da bid'a a cikin addinin musulunci kar ku cika zance da yawa bari in buga misali akwai hadisi sahihi da al-imamu ahmad ya ruwaito alimam imam ma ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza mata In kafa an anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya mutu duk ayyukan shi na alkhairi baki ɗaya sun tsaya an daina rubuta mishi lada sai ta hanya uku kaɗai yake samun lada hanyar farko mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace illa min sadaqatin jariyatin malaman na hau ku makin wannan kalma illa min sadaqatin jariyatin na'am yace sai daga sadaka mai gudana wannan sifa ce da kuma ainihin mausufi sadaqatin jariyatin sai ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ya bari ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗana gari wanda yake mishi addu'a jahirta harshen larabci a ƙasar nan tamu najeriya sai ta haifar da wata bidi'a a ƙarƙashin wannan hadisin malumma in suka zo fassara shi fassara shi suke da ma'anar da ba ita ce wannan kalmar take hukunta ba domin sadakatin jariyatin sifa ce da mausu sadaka wace iri mai gudana in suka tashi sai su fassara shi da sadakatil jariyati sai koma mudafun wa mudafun ilaihi sai sai sadakar budurwa don haka sai a yi ta ɗiban 'yan mata ana ba da su sadaka ba zaki. wata ma in aka tashi sai a ɗaura auren ɗungurungun da muhammadu Kuma aka tashi a kaiwa alasani ce ba zai karɓa ba sai a kaiwa igiya saka ta ɗaki shi ke nan taɓa mutum ya ce annabi ya ce sadakatin jariya ce sadaka budurwa na daga cikin ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan su na kaiwa kabari kun me ya kai wannan muguwar fassara ita ce ne jahiltar larabci mu sake komawa qur'ani ku ɗauko ayar nan da mutane da dama a ƙasar nan sai ka ji mutum ya ce ma qadarallahu haqqa qadari wai yana sanye hujja ne akan cewa wai wa ma qadarallahu abinda Allah ya kaddara haqqa qadari kaddara Allah gaskiya ce wannan kafin a kai ga tafsirin qur'ani larabci ma baya hukunta haka domin abinda Allah ya ce wa ma qadarullaha حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله يهودا وسجرم مع الله بحق قدره يد يتنتمت أجرم ماشي إذ دومنك وسيوا سكي ما أنزل الله على بشر من شيء الله بيتأثو كرود ولمتم ونأبو هذا ما لمن تفسيري سكتي مقابلة النبي يد ونرغب فاضع يهوداوا da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kura wannan malamin yahudu da wannan malami ya ji zafin kurewa sai ya ce ƙarya ne ma duk annabawa baki ɗaya jama'ar shi muridan shi da suka biyo shi suka ce kai fasto har da annabi musa ya ce duk makaryata ne duk baki ɗaya zafin kaye sai suka ce to mun cire ka shine Allah ya ce wa ma qadarullah yahudu ba su girmama Allah ba haqqa qadrihi yadda ya cancanta a girmama shi iz domin kuwa kalu cewa suka yi ma anzalallahu ala bashar min Tun da Allah yake bai taba saukar wa mutum wani abu ba a takaicen ma'anar ayar nan kenan yo amma kaga a kasar ne ake fassara ta ma lahu. haka suke karantawa fa ina karanta yadda suke karantawa ne lisanu qali ma lahu. Haƙƙa qadari wani ma sai ce haqqan abinda Allah ya ƙaddara, ƙaddara Allah gaskiya ce yaro sai ka ce eh ba ba gaskiya ne amma kai kuma ƙarya kai ayan nan ba aya ba ce eh domin akwai ayoyin jabu da mutane sun dade suna jan su jama'a wallahu khairun mu'inin da mutane ke rubuta a mota da nufin aya qur'ani aya ce tambayi alaman da kai da shi akwai wallahu khairun mu'in a qur'ani babu amma sai ga mutane ya lafka ta a mota Na an taba shi kuma ya zama har sai sun sadaka Allahul azim to da wata ƙarya zai ji Allah ya kiyaye sannan ko kuma mutum ya san larabcin amma saboda son zuciya sai ya jahilci larabcin ya sanya son zuciya sai ya murɗe ma'ana. jama'ar musulmi koyan larabci fa wajibi ne al'imam shafi'i ya ce dole ne kowane musulmi ya koyi larabci da gwargwadon yadda zai karatun sallah da tahiya da salati daidai har ma ya ce mutumin da ya iya larabci in ya haɗu da wanda ya iya larabci ɗan uwan shi wajibinsu shine su ainihin magana da larabci yake in ba haka baka ta wannan alamar aikin munafinci ne kare da su ku karanta littafin ittiba'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashab jahim na Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah ya barka yau haka mu gani a nan kasar nan haka al'amarin ya faru shekarun da suka gabata zamanin su Shehu Usman dan Fodiyo wani barbari ya zo Sokoto ya zauna majalisin Shehu Usman ya ji karatu yayi karatu amma zai ga maza da mata wuri daya kwankwasan mace ga kwankwasan namiji shehu kuma na ta wa'azi babarbaran nan na komawa ƙasar borno kawai sai rubuto takarda da larabci kata kata da shehu da shehu ya karanta ya ga wannan ya yi zafi da yawa sai gashi ma yana da mai zafi ya ce abdullahi ga wani irin ba shi amsa da ya tashi ya rubuta mai da hausa ba da larabci ya rubuta mai shi ma ya ayyu hazan labi qad ja'a yurshiduna sam'an lima tafas fasma anta ma kulna ya ka wannan babalbare da ka zo kana son ka shiryar da mu Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da kace amma kai ma ka saurare mu ma muna da uzuri abin da yasa kaɗai na kawo wannan shine don cewa a lokacin su shehu communicative language a lokacin official language shine arabic larabci wannan tiyar bature ne ya zo mana shi ya sa za ka ga da yawancin kalmomin hausa a yau larabci ne malaman hausa suka ce duk wata kalma da ta fara da al to ba hausa ba ce larabci ce alkaki alka'ak sai ba haushe danne alkafa kawai sai alkaki alkubus sai alkubus albasa sai rage lanjaye albaslu to tura ne suka zo suka cuce mu da suka cuce mu kuma sharrin sai suka zo yanzu sai suka doma da turanci yanzu sai ya zama kana cikin magana sai ka ji kayi ga shi ma ina yi kana cikin magana sai ka ji ka faɗa turanci baka sani da sharrin da suka yi mana ke da kamata ya in ma za mu rinka komawar ya zama ga larabcin za mu koma amma yanzu har ya zama gwaninta in kana cikin magana ka koma turanci kana cikin magana sai ka ce kai it was too terrible too terrible eh, sai ga ana jinjina maka ai dan boko wata karama take ga ainihin koyon turanci kamar larabci ya kai dan uwa to ba shi yasa ake karanta alqur'ani mutane su dunkun ba ana sallar tarawih mala ana ta karatun qur'ani mala amma mutane sun yi wani ma saboda shagali wallahi jin ya yake dan bai san abin da yake cewa ba abin da ya shafe shi ya kosa ai ruku'u ne kawai ai sallama a bashi amma in kana jin abin da ake faɗi wallahi wani wurin aka faɗa rusha za ka yi da kuka a ka karanta hadisin bukhari ko da malaye ne mun ishara lokaci yayi ko ni kuma yanzu nake ganin ma na fara abin karfe nawa ne yanzu karfe nawa ne yanzu hadisin bukari jama'a a saurara hadisin bukari a cikin kitabul masajid daga asayida aisha Allah ya kara mata yarda yana nuna hadarin raba mutane da larabci ƙur'ani ya shiga cikin ainihin wato halin rashin fahimta shi in ya zama al'umma ba su jin larabci aisha ta ce tasowa ne na ga mahaifiyata ummu roman da mahaifina abubakar ne siddiqu suna sallah wato aisha ba ta halarci lokacin da abubakar ma yake ba ma guje ba ita tashi ke gidansu ana sallah ta ce sai abubakar ya samu gefen gidanmu sai ya gina masallaci in ya zo yana karatu sai matan mushirikai da 'ya'yan mushirikai sai su kewaye shi suna saurare suna ta rusa kuka abubakarin da ya fara karatun ƙur'ani sai fashe da kuka su ma matan mushirikai sun zo ji sai su fashe da kuka 'ya'yan ma duk sai wuri ya rikice da kuka saboda kowa na jin madarar abin da ake faɗi da tafiya sai tafiya in mai gida ya shiga gidan shi zai zagi abubakar ko zai zagi annabi ko zai zagi musulunci sai matan shi ta ce a anima na je wa'azi gaskiya ake faɗi to da mutanen maka abu ya musu yawa sai suka ce to abubakar ko dai ka rufe masallacin nan ko kuma ai wadda za a yi amma dai ba zai yiwu kana karatu matan mu suna gamsuwa da abin da kake cewa bayan mu mun hana sauraron ka wannan ɗabi'ar har yanzu ita yan bidiya suka ɗauka ko a rufe masallaci ko su ce a daina karatu fi ta kuri billahi na lazi za a yayi za a yi bala'i a kaji ana magana a ana mata tafki ne ai hausa ba tafki ne amma kaji mutum na za a yi bala'i za a yi zub da jini wallahi ba a san mu bane saboda ana karantarwa abubakar sai ya kama masallaci sai ya rufe ya tattara kayan shi ya zuba a jaka sai ya saba sai bar makka yana fita makka sai wani mutumin makka shi kuma ya da daga tafiya sai haɗu da shi mai suna ibnu da rinna ya ce ya ababakirin yau sai ina Abubakirin ya ce jama'ar makka sun ce ba su son karatuna ba su son sallata shi yasa na rufe masallacin dan ba zan iya daina karatu da sallah zan tafi inda zan bauta wa Allah ya wallahi ba za ta sabuwa ba irin ka yake fita ya bar gari a kyale shi ba balle a ce za a kore shi koma don abin da ya sa abubakar mai gidan mutane ne an yi maka haihuwa ya maka ragon suna kuma ka samu ka yi maka likafani katangar ka taru shi ya sai maka bulo in wannan ya bar gari bala'i bai faru ba to koma <laughs> shi ne ba irin ka ke barin gari ba balle a kore shi ya ce ka koma za ka shiga alfarmata yana koma sai tsaya kofa ka'aba ya daga murya ya jawabi mutanen maka suka Ya yake na haɗu da abubakar zai bar garin nan na ce dawo don haka abubakar ya shiga cikin alfarmata laraba na da wannan sai suka ce shi kenan mun gudanar da alfarmaka mun yadda. nan da nan labari ya kewaye gari kafin magariba abubakar ya dawo an buɗe masallaci za a yi karatu to ka san duk sanda ka tayar mu faɗa da abu to kamfani shi kake yi wani dattijo da azariya kullum muka haɗe ne mana addu'a ni kuma sai na bashi sadaka in ce Allah ya ƙaro maƙiya albani amma Allah ya raba ka da sharrin maƙiya in ce amin in ce rike nan Allah ya ƙara maƙiya amma Allah ya raba ka da sharrin maƙiya yo domin maƙiya ne suke zuwa suna kai labari yanzu ɗazu da muka kawo hadisin wancan boka ba maƙiya ne suka kai labari ba yo amma mai abin ya zama alkhairi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka me yake faruwa abubakar nan da nan jita jita labari ya yau abubakar ya dawo mata suka tari dankame suka cika masallacin abubakar Ga 'ya'yan mushrikai abubakar na fara karatu suka fara kuka kashe gari masallaci ya tsara to duk gari gaba ɗaya sai ya haɗu gidan abubakar an zo jin wa'azi mazaje suna can wannan na kwado wannan na shan burkutu wannan na tata ana nan matan ku na wa'azi sun ji wa'azi suna tsoron Allah duk wanda ya dawo kawai sai jima ta shi ta mai riba ta ce a'a wallahi gaskiya ake faɗi ni na je na ji ki ce ke ba shi da hankali ta ce na je na ji ba ji ta ji ta sai nan da nan suka kira miti haka ce to wallahi ba za ta faru ba kaga ibnu da gina kai ka da mana jaraban nan da ya fita zai tafi ka da da shi to ka je ka maimai da alfarmashi wallahi za mu afka mishi ibnu da ginna ya ce abubakarin na ga kai ma al'amarin ka ya keta haddi don haka na cire ka daga alfarmata abubakarin ya ce na fita daga alfarmaka na shiga alfarma Allah ya ce ba zan rufe masallaci ba ba zan kuma daina karatu ba aini ma dan maka ne ya kamata ka rinka wannan aka ce maka kai bako ne ka ce a'a sai dai a raba garin a ɗibina ka a baka don ka eh, duk garin da aka haife ka wallahi duk garin da aka haife ka garin ku ne don haka nake cewa ni ba zazzagi ne in ba haka ba iyaye na kana ne gaba da ba amma me yasa nake cewa ni ba zazzagi ne na asali a zariya aka haife ni don haka zariya garin mu ce in ka ce ba zan wa'azi a zariya ba sai ce to a yanki iya nawa a bani sai ringa ya iyana ko kuwa yo kai da garin ku sai a zo a ce to wai za a kore ka wai ba garin ku bane kuma dan Allah arna su zo su kafa coci sai ta zagin Allah ta kadu samawati ya tafattarna wa tan shaqqul ard wa jibalu hadda an da aulin rahmani walada duk sabon gari ne ce ce in ba hotel da gidajen giya da ainihin gidan karuwai da coci ba amma sai a ce ba a ce za a hana fasto wa ba sai a ce wai malami ya yi ƙur'ani da hadisi wai a hana shi wannan ba abin kunya bane akan ku bari a gaya wa mutane mana abin da ake hana a faɗa wa mutane a tsarin rayuwa shine abin da duk jama'a suka hada akan ba sa so in duk jama'ar Kano sun saka ƙuri'a ba sa son ƙur'ani da sunna to ya cancanta a daina ƙur'ani da sunna a Kano misali amma ƙuri'ar jama'a Kano kashi 98 ta tafi ga Qur'ani da hadisi idan me za a cika a gaya mutane Qur'ani da hadisi wannan abu ɗalibin shi ya ce wa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam tashi mu je kai wa'azi mu ba mu yadda ba amma wasu na so tun da ba a haɗu akan kin ka ba to a je a idan wanda ke so ya ji amma sai a ce wai a bari saboda suwa na ba sa so kuma suwa nan su ne kwata a garin kaga matsala ta faru dan ba ka son abu ka bari a faɗa wa wani wani yana nan yana abin mamaki shine magana dan aka faɗa za ka suma saboda kinta wani kuma aka faɗa shi kuma a shirye yake mutu saboda santa to da al'umma ba su haɗu akan kiyayyar abu ba abubakar ya ce ba zai bangarin ba ya da ya ci gaba da to ne ka na wannan magana mata da 'ya'yan mushrikai suna fahimtar qur'ani saboda qur'ani harshen su ne amma kun san bala'in da ya faru yanzu mafi yawancin larabawa ba sa fahimtar larabcin alqur'ani yahudu sun yi musu sharri an je an kawo musu wani larabci dan zamani galgaliya don hakan ana karanta alqur'ani gaba ɗaya ana wani yare ne wanda galibin su ba sa ji in ba su je makaranta ba allahumma sai balarabar da ya zan daga ƙauye irin wannan sharrin bai shafe shi ba waɗannan kuma 'yan kaɗan ne a ƙasar masar aka ɗauko wa'azi aka sa malami yana ainihin wa'azi da fusha sai suka hau ihu suna cewa a cire musu su ban san me ake cewa ba don sai kayi musu wannan zargaliya sai kayi musu cijin arabic broken arabic lalataccen misali alhaƙibatu sai mutum ya ce a shanta yodan Allah ina mutum zai faɗi larabawa in ba lahajar da kake da warshi ba ai babu i a cikinta amma an saka musu in ka ce matsuki sai ka ce aisha ya sunan ki sai ka ce aisha madadin aisha tura sun musu wannan sharri don haka sai a zo yau ana karanta ƙur'ani balarabe yana zaune in ka ga yana girgiza kai to iri ɗaya ne da girgiza kan jangwala gwada kadan gare in yana girgiza kai ne yake fahimta kuma wannan sharri ne jama'a to wannan sharrin kadai za a iya gyara shi ne idan mutane suka zage wa koyon lugar larabci ku duba abdullahi gwandu kanin shehu usmani ce mishi ake balaraba mutanen yamma malam abdullahi gwandu ya biya waƙe ainihin tarajim da wasu ilmomi da ke cikin sahihul bukhari ya sa wa littafin sirajul qari malam mun ta ƙare sharhin shi na zaria ya sa mishi ainihin miftahul qari sharhu sirajul qari دنا سوى صحيحه بعد القرآن أفضل كل كتاب وبه المؤول كتاب سيد الورى والضاب عنه بما يقوله الكذاب إن من أكشي بفلاتني وأنا أكشيك شيء يوشي كون بفلاتني يزوى للتاتي أكن إلم تفريفي ألفية يزوى أكن من تفسيري أكن من أصول الفقه ضد العربي يؤمن الشر اللي يكفى الله idan ka je ka ɗauko wannan littafin in ka samu mutumin da ke da'awar shi jinin su shehu ne bai san sunan littafin ba yanzu rubuce-rubucen da malam june da ya wazirin sokoto yanzu da za ka je ka bincika kana son waɗanda za su karanta maka a cikin zubai shi sai yi ta ƙunga to amma duk sun iya turanci sun iya slang ku ba irin wannan sharrin saboda haka kar mutum ya sake ya raba mu da lugal arabiya wallahi al'azimi wannan ba karamin ba bane kowa ya je koyi larabci iyakar iyawar sannan in ka haɗu da abokinka buga mishi larabci in ka kuskure sai ka ce dama uwata ba hausa ce na gaji in yi kuskura yau ba shi kenan ba to larabci kuma da ya bada larabawa larabci da ya bada larabawa alwalid ibn abdulmalik ne in ka karanta tarihin khulafa ar na suyuti aka ce gashi balarabe amma na hau yana mishi wahala ka buga in ka ce an yaba habu in aka da dariya kai kace ku gyara mu ne a ce nan ba ka gyara ba suna nan su ne maka dariya wata nan sai ka hau bari kai musu hudu ba mutanen mu jama'a suna da wulakanta addinin musulunci yau idan mutum ya zo ya bubbuga turanci sai kaga ana cewa ka shege wai ya burge su kenan amma idan mu ce larabci sai a ce aswadul arab Allahu akbar wallahi wannan wulakanci ne ga addinin musulunci kuma wallahi ba a mutunta manzon Allah ba kuma ba a mutunta alqur'ani ba manzon Allah balarabe ne qur'ani balarabe ne a ajami wa arabi qur'ani balarabe ne ko ko ba ajami ne balarabe ne larabci ne kowa ya je koyi larabci jama'a wannan shine nau'in jahilci na farko wanda yake haddasar da bid'a ya zama malaman ku masu fatawar ku ba su iya larabci shi kenan matsala ta faru sai su ta ɗibo muku maganganu su ne muku baranka da ma yanzu duk irin fasarar da ake wa ahalari idan ta basar idan ta fantsama mutu da sau kulluhu sai a wanke tufafin duka wannan ko ahalari bai ce in ta fantsama ba idan yaro ya canja magwangwani a kwata ta watsa riga ka ko ahalari da yake a wanke saubu kullum ba dole ka wanke ya zaka yi zaka iya bi ne duk amma me yake nufi da iltibasi cewa ya idza ta'ayyanat najasatu ta'ayyanat min al idan ido ya iya ayyana najasa gata sai ce gusila ha sai a kama wurin a wanke tun daga wurin an gani yo amma baka wanke ba kace sai an tashi karatu ana tashi karatu da kaje gida sai wurin ya faje ka kasa gane nan ne ko nan ne nan ne ko nan ne ina take to iltabaqat abin ya rikice maka to sai ce husila saubu kullu sai a wanke tufafin gaba daya amma kaga haka ake ta fasara mana inin ta in ta fantsama to an fantsama a jahilci ba Allah ya kiyaye jahilci na biyu jama'a da ke haddasar da bid'a aljahalu bis sunna aljahalu bis sunna jahilta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka ce jahiltar sunna jama'a jahiltar sunna yana bayyana a wurare biyu ne jahilcin sunna na farko aljahalu bi ilmin hadith jahiltar ilimin mutsalawul hadith jahiltar ilimin hadisi sai ta kawo tatsuniyoyi ai ta kawo baranka da ma wallahi ka in ka saurari masu tafsiri ma a tafsirin su wasu bible ma suke kawo suna fasara qur'ani da shi yanzu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wannan bible ne old testament ne da aka ce wai da aka ɗauki annabi ibrahim aka dora shi a majaujawa aka wurga shi a wuta da za a wurga shi sai mala'ika jibril yanzu ya ce mishi kana da bukata sai ce in dai a wurinka ne ba ni da bukata sai ce a wurin Allah ma baka da bukata sai waye ce hasbi min su'ali kasancewar ainihin wato Allah ya san halin da nake ciki to ya isar mun ba sai na tambaye shi ba da wannan ne wasu masu ɗariƙa suka ce roƙon Allah ma bili'a ce domin kana tuhumar Allah bai san halin da kake ciki kenan to wannan hadisin bible ne amma aka juya shi da larabci aka kawo mutane gashi nan suna ta qur'ani istar oriya da ta zo cikin da yawa daga cikin tafsirai istar oriya sarkin yakin annabi dauda tana nan a cikin old testament irin waɗannan suna nan amma sai a je a ɗibo su a zo ana fasara alƙur'ani me yasa aljahlu bis sunna jahilta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin mustalawul hadisi jama'a kamar a cikin karatun boko ne ka ɗauko wani professional course kamar medicine ko famasi ilimi ne mai zurfi ilimi ne mai faɗi ilimi ne da baya buƙatar rawa kafa kuma wallahi kana Allah ya muku jaɗar dogo wanda duk ya sake yana Kano yana fama da jahilcin ilimin musalawal hadisi wallahi ƙarya ike yi mutakabbiri ne domin duk abin da kake buƙatar a karantar da kai na ilimin hadisi ba inda kake buƙatar ka je kai ba Kano a cikin ƙwaryar Kano ba sai ka je borno ko ringin ko wani gari ba a cikin kano duk abin da kake bukata insha Allahu ta'ala za a karantar da kai amma sai mutum ya zauna ka yana ta kawo tatsuniyoyi yana ta kawo kisoshi matan aure da ke zuwa makaranta suna koyi wani sun ji su ta mishi dariya ba ruwan mata da shirmanka suna kawowa sai ka ji kawai shi ke nan sai su. Eh, eh, kawai wani ya biyo wani hadisi yana gama sai wata yarinya ta ce kurungus na ce karan bana shine maganin zoman bana mu ce muke ku gyara ku gyara suna cewa mun rena su ko wannan ita ba tafan matsayin shi ba ma kawai ilimin shi ne zai ba shi matsayi da ta biya jawo jawo tatsuniya kawai amma da sunan hadisi shi a wurin sai ta ce kurungus sai ta rufe rejiyar sai ta gaba wani ce kun ga aya ce ku yi kokari ku gyara ɗaliban ilimi karka sake ka zama malami baka iya mustalahul hadisi ba kuma ilimin mustalahul hadisi yana da faɗi yana da zurfi yana da littattafai masu yawa kuma abun baya buƙatar ci da zuci irin yadda wasu ke yi mutum ya zo kawai sai buɗo tsakiyar littafin alba'isul hasis sai ya karma kallahu da Allah nan gurin yake so nan nan nan eh nan kawai ke so a biya mai zai je muqabala an jima da magariba ya kosa ya zama malami ya ci da zuci sai kayi ladabi sai ka kwantar da kai malamin ka ya koya maka kuma wallahi ba a koyan shi da ainihin naƙali da ainihin wato a suka ce al'ilmu bin naƙali ko ilimi ana koya ne da naƙali a bakin malamai idan baka je malamai sun koya maka ba hatta faɗar sunan malaman hadisi ba ka iyawa ana ce maka arrama hurmuzi sai ka ce ne aka ce a sai arrama hurmuzi ka ce can ba za ka iya ba don baka koya a bakin masu abun ba sai ka ji mutum ya ce haddasana na musaddid bayan musaddad ne ka gani sai ka je ka koyi ilimin musalawar hadis sai an koya maka matanin hadisan sai an koya maka ilimin kanikancin hadisan to jahiltar wannan ilimi na musalawar hadis fidiyatu fa'amu miskin ko amma me yake faruwa watan rajab na yi sai a ce to baba ga na ka ji mugunta sai tsoho ya fara tun daga rajab sha'aban ramadan ya kwana casa'in to kaga duk wanda ya ba wannan tsohon fatawar to hadisin da zai aiki a kan shi ka yarda yin wa kwana casa'in Allah ya maka ita a jahannama hadisan da suka zo al-imamu ibn hajar al-asqalani a cikin littafin tabyinul ajab dina warada fi fadl rajab yace dukkan tsakanin hadisai ne da'ifai da mawdu'ai amma an ka saba azumin ka litinin alhamis ko azumin kwana uku a wata ko azumin annabi dauda yau kai azumi gobe ka sha wannan ko a rajab za ka yi amma ka yi azumi da nufin cewa yana da falala saboda azumin tsofaffi ne wannan ƙarya kake azumin maguzawan jahiliya ne karanta littafin malam abdul mu'min as qati' niza da littafin as-sunan al-mustadi'at Bakr da Umar suna hana iyalansu sai na umar na yake ɗauka ya shiga cikin gari in rajab yayi in ya ga kana cin abinci ya tsula maka ya ce sai ka karya haka ya kamata a yi wa 'yan bid'a jaza'an wifaqa ya in ba haka ba muka bar mu suka tashi sai ga ne sai su ɗauka mai ce sai su ɗauka sunna ce sharrin bid'a kenan dan bid'a ya fi fasiki sharri jama'a saboda fasiki kamar yadda muka faɗi ɗazu yana shan giya ko yana tare da karuwa kaucewa yake yi yana kaucewa daga masu mutunci amma ɗan bidi'a san da ya ga masu mutunci sun zo majalisun shi lokacin yake ƙara zabura don yana ganin yanzu yake ƙara kusanta Allah don a bashi ainihin digiri cewa shi wali ne yodan me a wallahi tashi ake jama'a yi mata lugude kuma kamar yadda nace mu in muka tashi faɗa da bid'a a ƙasar nan abin zai mana sauƙi. domin muna da magabata a kai, ko littattafan shehu ka ɗauka yau ka ce za ka yi da'awa a akan bidi'a ba kyau sai kun kullan sai kun sa zaren fada da mutanen kasar nan yo amma kullum ina cewa na daga kuskuren da ahli sunna suka yi a kasar nan da suka baiwa da suka gaza baiwa littattafan shehu usman muhimmanci shehu usman sai ya zama maraya a hannun yan bid'a yan bid'a da suka zo sai suka ɗauki sunan sai suke cin tabarruki da sunan shi littattafan shi ba sai suka binne ba wani dan bid'a da zaka je na karanta littattafan shehu amma da an taɓa shi shi wakilin shehu ne shi a ƙida shehu yake bi shi kaza na shehu yake bi wannan ya yunkurar da ni jiya nake gaya wa mutane a Zaria na ce yanzu aikin da nake kenan ina digitalizing din littattafan gidan fodiye gaba ɗayansu insha Allah ta'ala ilinsu. littattafan shehu usmanu dan fodiyo da littattafan abdullahi gwandu da na muhammadu bello sarkin musulmi da na nana asma'u yar gidan shehu waɗannan littattafan nake digitalizing nasu ina bi ina rubuta su a kwamfuta sannan zan zo in yi transferin su cikin cd gaba ɗayan su za su hau kan cd kwaya ɗaya in ƙauyen ku kana ɗaukar cd nan kwaya ɗaya ka tafi da shi ka tafi da rasa ilin shi ka buɗe ka karanta ka kwafe abin da kake so kai mutane wa'azi sannan zan yi shitin nasu akan intanet har nake faɗa mutane site da ka buga www.podia.edu sai ka shiga dole ne mu ahlus sunna ne wannan yo amma ba haka ba mun bar yan bid'a suna daga sunan shehu ana ta ɗiban sadaka ana ba su amma ba wanda yake faranta littafin shehu cikin su to kaga yanzu shefa suke mana da kayi magana sai a ce kai da kaza ji shehu kai da kaza ji shehu me yasa ba a ga wani kwazo da muka yi ta wajen shehu din ba yo amma <clears throat> a nan Kano الدكتور عبد العلي wani malami indiya ban san كو ينزو yana jami'ar وايرو ba ya tafi ko عبد abdul ali wani indiya ya zauna ya ta الله littafin abdullahi gwandu na me ya faru tun kafin a buga saboda da wasu suka ce sun ara suka je suka batar da littafin wai suna nan a zaune wani zai zo daga indiya ya aikin littafin malamin ƙasar su to ku ba ku yi ba wani yayi kuma kun yi hasada kun batar littafin diya'ul ta'awi juz'i takwas ne tafsirin alqur'ani ne tafsiri ne samfarirar sunna ce a ciki da abdullahi yayi ya gama sai aka ce mishi wannan littafin yayi wa ɗalibai rauki tsauri sai abdullahi ya zo ya rere shi sai mai da shi kifayatu mu'afa'is sudan yana nan an buga shi mujalladi biyu abdullahi gombe ya kinso zai tafi aikin hajji ya biyo ta nan kano nan dangin mu kana suka zauna da shi suka ce ba ka wucewa sai ka rubuta mana littafi akan malamai alkalai da jama'a kaza kaza kaza a nan ya ɗauki littafi ya yi musu ainihin diya'ul hukami shi ma lahum wa alaihim min al ahkami ina littafan nan ana karanta su yo an watsar da waɗannan yo ba dole yan bid'a su mana siyasa akai ba su ce mu ba mu san shehu tunda su kullum ana jin shehu a bakin su wannan shehun urar da ne kuma ina fatar ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala zan kammala aikin nan kamar yadda na ce kuma yana daga abin da nake jan hankalin yan uwa musulmi ku yi ƙoƙari ku zama abin da mafi ƙaranci ke kira computer competence mafi karanci ka iya buga kwamfuta ko baka zama kwararren malami da za mu kira ka kwamfuta literate ko kwamfuta scientist ko kwamfuta injiniya ko network injiniya ba akalla ka yi kokari ka zama kwamfuta competent ya zama za ka iya kunna kwamfuta za ka iya sa cd ka bude za ka iya hawa intanet kai bincike kayan aiki ce ta zamani amma mutanen kasar mu sun kuskura wasu abubuwa ne sai mutum ya ce yo kwamfuta eh, ai ni ba dan duniya bane aga kaga kuskure ke aga kuskure ke wanda tari eh, kuma gashi aka rawa kallon Allah ya saka da alheri yace kuma ba dan lahira bane to kaga khasirar duniya wal akhirah tarihin ilimin computer ya nuna daga malaman musulunci ne yake domin menene ilimin computer computer ba wannan karfan da kake gani ba wani nau'in lissafi ne aka baka tsara shi aka yi programming din shi tsakanin lissafin da al'imamu Muhammad ibn al-Jabir al-Jabiri da al'imamu al-Khawarizmi suka ainihin kirkiro shi waɗannan malaman malaman musulunci ne amma bature saboda hasada da ya canza musu suna ya pollutin sunan ya gurɓata sunan yadda ba za ka iya detecting ka iya bi ka gane ma musulmi ba ne alkhawarizmi sai aka ce alhorizm muhammad ibn jabir aljabiri jabir ibn hayyan ko sai aka ce aljabra waɗannan lissafin guda biyu in ka haɗa su su ake kira kwamfuta daga kwamfut lissafi shi ne program ɗin yau amma yau abin mamaki kai ɗalibin ilimi da za ka daure ka iya buga kwamfuta ko kai malami mai da'awa sai ka ga cewa binciken da da kake shan wahala ka yi shi a kwana bakwai yanzu za ka yi cikin minti biyu wannan bai rage aiki ba yanzu kama wannan da na faɗa da yawancin wasu mutane a duniya sun ji sunan dan fodiyo amma ba su taba ganin rubutun dan fodiyo ba in muka ɗauki littattafan nan muka aza su akan intanet kamar yadda na faɗa duk inda kake a duniya ka hau intanet kana buga www.fodio.edu za ka ji na ce ba a sa .com ba alhamdulillah faje na ne wannan ba lallai ka sa .com ba domin .com yana ɗauka wata ma'ana .edu i education wato makaranta ce cibiyar ilimi ce www.audio.edu kana sawa slash gwandu sai ka fada bangaren jafan gwandu slash dallo sai ka fada slash asma'u sai ka fada slash shehu shi kenan. in ko ka shiga website din gaba ɗaya sai ga littafan sai ka zaɓi wanda kake so wannan abu na ɗaya kenan da nake kan yi abu na biyu littattafan malam bakar mahmudu gudun Allah ya gafarta mishi tafsirin raddul azhani ila ma'anin qur'ani aqida to da larabcin da turancin da fassara hausar wannan kam har na gama aikin ya rage min kawai dora akan cd ne in yi shitin din akan site akwai jama'a mun gane yo lokacin da ake zagin gumin nan gumin nan yake ce mana ku tashi ku yi karatu yake in an zage ni kakkurama amma ku je ku yi karatu to alhamdulillah ta mawaki ba fariya muke ba an karantar da mu mun yi ilmu to yanzu shine aikin nan na gumi muke raya shi su ko lokacin nan cewa suke yi a yi zagi. shi yasa kuma a yanzu ku dage ku karatu ku ce wa ɗaliban ku su yi karatu kuma don Allah ɗalibai ku daina rena malamai kuma ku rinka girmama junanku ku samu kasar ina da ne akan ladubban ilimi Ina daga wulakanta ilimi ka wulakanta malaminka ko kuma karinin karatunka abokin karatunka ka wulakanta shi wannan wulakanta ilimi ne ka mutunta kanka ka mutunta malaminka wallahi ko karatun boko mutum ke koya maka ka mutunta shi wani ya same ni ina university futi can yanzu sai wani ya same ni malam malaman boko nan kana girmama masu kamar malaman addini na ce eh ni ka san ba boko na zai